Jin hakan ya sa Binanzir ta fashe da kuka. Hajiya Laila duk ta sha jinin jikinta. Fargabanta ranar da Allah zai haɗa Binanzir da ‘yarta idan har tana a raye. Tabbas zai yi wuya yarinyar ta amince da ita, ka kuma karyar da ta faɗa mata. Cikin shekar kuka Binanzir ta ce, amma dai ba ku faɗa mata a yanayin da na tafi na bar ta ba ko? Hajiya Laila ta ce, eh, ba mu faɗa mata ba, mun dai ce mata, kin ɓace ne ba a san inda kika tafi ba. To da yake yarinyar tana da tawakali, kuma tana samun kulawar tajo da kuma kulawar da muke bata hakan bai dame ta sosai ba baiwar Allah binanzir jikinta duk yayi sanyi tace ina Alida da mijinta Hajiya Laida tace ai mijin Alina baya nan shi ma tare suka yi tafiyar ta matsa lamba akan tana son a kai ta gidansa Alina don ta ganta Alhaji Ubaid ya sanar da ita cewa ai ba sa garin Jos sun koma Abuja da zama ba don taso ba ta hakura damuwar Hajiya Laila daya kada ta ce su nuna mata hoton yarta saboda babu mai shi a cikinsu har gwara alhaji ubaid watakil a samu hotonta na yarinta saboda yana son yarinyar cikin ikon allah binanzir ba ta tambaye su game da hoton angel ba saboda halin damuwar da ta shiga kani take kamar ba za ta taɓa ganin mijinta da yarta ba duk da mominta ta kwantar mata da hankalinta masu gadin gidan kusan sau uku suna shigowa cikin gidan domin duba lafiyar binanzir duk sun damu da ita haka zalika Zainab da ta kasa samun sukuni duk bayan 'yan mintuna sai ta leƙo ta duba ta hakan ba karamin daɗi ya yi mata ba ganin yadda kowa ya damu da ita tana a kwance saman gadonta Hajiya Laila tana a gefenta a lokacin Alhaji Ubaid ya koma ɗakinsa tamar duniya ta ishe shi tunda ya jaraba kiran layin shirim da na Alhaji Ubaid ba su ɗaga ba ya rasa sukuni sai faman yin sai faman yin zariya yake yi a cikin ɗakin shi ka family ɗinsu babu wanda ya san da dawowar Binanzir saboda bai sanar da su ba hatta mutanen da suke zumunci da su bai faɗa musu ba saboda mai gemu ya ba su shawarar su ɗan jinkirta tunda ba a san wane ne ya yi mata asirin ba za su iya kara cutar da ita idan sun ji cewar tana a raye kuma ta dawo gida da a ce iyayensu na a raye da kuwa su ne mutum na farko da zai fara sanarmawa don su taya shi murna sai dai babu su mutum biyu ne ya fi yarda da su kanin shi Alhaji Musa sai kanwarsa autar gidansu Hajiya Laurat second wife din mai girma Sharafuddin Obinna ita ma ya jaraba kiran layin wayarta ba ta yi bikin ba abin duniya duk ya ishe shi tunda ta yi wanka ta canza kayan jikinta zuwa rigar shan iska ba ta kara saukowa daga saman gado ba ta tsare Hajiya lalle da tambayoyi momi shi ba yayi shirin ko baya kasar ne yana gidan onkul ɗinki ba ku faɗa mishi na dawo ba ne mun faɗa masa tun jiya da daddare shi ma ya yi farin ciki hada kukan shi ya ce ma yau zai zo saboda ke murmushi ta sake na ji daɗi allah ya kawo shi lafiya na yi misin ɗin yayana hajiya laila ta amsa mata da amin kafin binanzir ta kara furta wani abu alhaji ubari ya shigo da sallama a bakin shi a tare suka ɗago suna kallon sa, da sauri binanzir ta miƙe zaune tana ambatan sunan shi murmushi ya sakar mata kafin ya zauna daga gefen gadon yana duban su ya ce ban san me ya faru ba ina ta kiran layin shirin da nan Musa babu wanda ya daga a cikin su har Laurat na jira ba kira ita ma bata daga ba kafin wani ya furta magana a cikin su ba zato ba tsammani sautin ringin din wayarsa ya daki kunnuwan su Hajiya Lila ta ce watakil wani daga cikin su ne ya yi kiranki da sauri ya ciro wayar daga aljihunsa ya duba sunan mai kira murmushi ne ya bayyana akan fuskar shi wane ne laila ce ta tambaya kanin yadda ya saki fuska musa ne ke kira ya faɗa tare da bikin ɗin kwal ɗin ya ƙara a kunnen shi saboda ji da kai na alhaji musa sai da ubaid ya fara yi masa sallama tukunna ya amsa masa da cewa wa alaikum salam ina kwana yayana fatan kun waye gari lafiya alhaji ubaid na faman washe baki ya ce lafiya lau ya iyalan naka suna lafiya a takaice ba su amsa tunda ubaid ya fara waya Laila da Binanzir suka zuba masa ido suna kallon shi duk da ba sa iya jin me Alhaji Musa yake faɗi. Shirin bai faɗa maka zancen dawowar Binanzir ba. Ya tambaya ne don ya ji bayi da niyyar yi mishi magana. Daga dara ya furta ya faɗa min tun ɗazu da safe. Na taya mu murna ina fata tana lafiya. Alhaji Ubaid ya ce ai gata nan ma zaune kusa da ni ko in ba ta wayar ku yi magana ne. Da Saudi ya ce no need ba sai mun yi magana da ita a waya ba. dama dalilin da ya sa na kira na ga miss call ɗinka ne ɗazu da safe shirin ya shirya zai taho nan jos ni na hana shi na ce mishi ya bari zan yi maka magana ku zo nan abujan gidana ta mamaki alhaji ubaid ya ce amma dai wasa kake yi min ko ta yaya za ka ce min in kwaso iyalina in zo gidanka ni da kai waye ya dace ya zo gidan wani ai na yi tunanin idan na faɗa maka dawowar zir? jiki na rawa za ka kwaso iyalanka ku zo nan domin taya ni murna sai kuma na ji akasin hakan Alhaji Musa ya ce ba zan iya zuwa Jos din ne, saboda ina da ayyuka da yawa da zan yi shi yasa na ce ku zo nan din mamaki da al'ajabi ne akan fuskar Hajiya Laila dan ta ji martanin da Alhaji Ubaid ya bashi bai kamata ka ce min haka ba yanzu ayyukanka har sun fi ganin yata da za ka yi muhimmanci babu alamar damuwa a muryarsa ya ce yaya ka san bana son jan magana me a ciki dan na ce ka zo gidana laifi ne alfarma nake nema ba wani abu ba idan ba za ka yi min ba zan aje waya kada kai Alhaji Ubaid shi kenan. za mu fi da lokaci mu shigo Abuja ya amsa da yauwa sannan bana bukatar ku zo a mota ni zan shirya muku komai na tafiyar ku amsa masa yayi da to daga haka Alhaji obed ya yi rejection call din yana mai mamakin halin Alhaji Musa me kuka tattauna ne Laila ce ta jefa masa tambaya muryarsa a raunace ya furta ya ce ba zai samu damar zuwa nan ba shine ma ya hana shirin zuwa saboda ya fi son mu je can gidan shi taɓa baki hajiya laila ta yi shine kai kuma sai ka ce masa za mu samu lokaci mu je can ɗin ko tuntuna mata ka yi alamar e masifa ta so zazzaga masa ka san Allah babu inda za mu je sai dai kai da ya gama asirce ka ka kama hanya ka tafi ni ban taɓa ganin mutum mara kunya irinsa ba yarinyar ta ɓace tsawon shekaru sai jiya tsakar dare karfe sha biyu ta dawo ba ta hayyacinta ne zai ce mu kwaso mu tafi gidansa saboda mu ke son ya kwata-kwata ba shi da tunani kuma bai da hankali kai da kake yi masa biyayya ga yanan shi bai damu da yarka ba tunda ta fara fada jikin Binanzir yayi sanyi duk sai ta ji babu daɗi cikin sanyin murya ta ce momi dan Allah ki hakuri kada hakan ya dame ki ni ban ga laifin shi ba saboda ai ni na gudu da kaina ba kora ta haka yi ba watakila yana jin haushin abin da na aikata shi yasa ya ce mu je can katse ta hajiya laila ta yi binanzir ba abin da kike tunani bane mutumin nan baya ƙaunar ki saboda bai damu da ke ba tun lokacin da kika ɓace bai taɓa magana akan ki ba mu ne kadai muka damu da ke mun yi neman ki har muka gaji mun fidda rai da kina raye amma Musa bai taɓa sanya baki akan maganar batanki ba balle har ya taimaka wurin bada da gudunmawar mu nemo ki muryar alhaji ubai ce ta katse mata maganarta ki daina faɗa mata wannan maganar bai dace ba ta ya zaki ce kawunta kanin mahaifinta bai santa akan wani dalili shi ya furta miki da bakin shi harara laida ta watsa masa alama na gani shi yasa na ce haka idanuwan binanzir ne suka cicciko tab da kwalla cikin sanyin murya ta ce ni ban damu ba ko da a ce baya sona tunda iyayena suna sona alhamdulillah soyayyar ku kadai ta ishe ni sai kuma ta mijina da yata da kuma yayana sannan ni na amince zan je Abuja ba wai don saboda shi ba saboda ina son ganin Alina girgiza kai Laila ta yi Baba zan taɓa bare ki je gidan mutumin nan ba saboda ni ban yarda da shi ba idan kuma kika takura akan kina son zuwa ba zan hana ki ba sai dai ki sani ba zan bi ku ba babu alamar wasa akan fuskar ta yi maganar magiya binanzir ta dinga yi mata akan ta amince su je da ita don ita ba ta son su yi nesa da juna da kyar Laila ta amince za ta bi su Abuja da wata manufa a kasan zuciyarta dan ta ci alwashin idan suka je gidan Alhaji Musa sai ta faɗa mishi bakakin maganganun da za su hana shi sukuni yanzu dai sun tsaida maganar zuwa jibi zuwa maganar zuwa jibi za su yi tafiyar a ranar shirin ya samu damar kiran Alhaji Ubaid ya faɗa masa uzurin da ya hana shi daga kiransa bayan sun gama magana har Binanzir ya ce a bata waya su gaisa sun jima suna waya da ita kusan awanni suka kwashe kafin daga bisani ya yi musu sallama idan muka koma ɓangaren zara tun bayan da ta koma gida babu abinci a tsakanin babu mutunci a tsakaninta da anila ko gaisuwar arziki ba ta haɗa su ta canza mata ba ta sakar mata fuska kamar yadda suke a da a ranar mahabub ya yi mata maganar motarta da wayarta ya ce dama jingina ya ba da su idan tana so za ta ba da kuɗin a dawo mata da su farin ciki farin ciki kamar za ta zuba ruwa a kasa ta sha dama ba da sa ranta ta da su ba ta haɗa masa kuɗin ta bashi a daren ranar ya dawo mata da su tuni ta fara amfani da wayarta bayan ta mayar da sim ɗinta a washe ganin ranar laraba suka fara shirye-shiryen fara aiki a obi estate tare da sauran masu decoration da ke aiki a karkashin su tuni kaya sun iso daga dubai hankalin zara ya kwanta ba ta da sauran damuwa yanzu ta ƙagara gobe ta yi don su je su ƙara gudanar da aikinsu saboda gagarumin taro ne za su yi idan obi zai yi birthday kamar shagalin biki saboda dukiyar da suke kashewa wurin kawata gidan shi sa za su fara yi musu aiki tun alhamis kafin juma'a da za a gudanar da shagalin a ɗaya ɓangaren alina kuwa a zaune take saman mirociya bata jima da fitowa daga wanka ba ta zauna ne domin gyara jikinta yan rigar wanka ce a jikinta ta kasa taɓaka komai hannunta na a riƙe da wayarta yayin hajiya adama take dannawa kira fundin ɗin na fara ringin ta ji sanyi ya ratsa zuciyarta bayan hajiya adama ta yi bikin call ɗin alina ta yi mata sallama on the other hand maryar hajiya adama ta bayyana da alamar kasalar bacci wa alaikum salam daughter in ya kike ya gidan ya su mami da ummi da fara'a akan fuskar alina ta ce lafiya lau mami ya su dadi fatan duk kuna lafiya alhamdulillah anila halan kin ji ni shiru yau ban neme ki ba shi yasa kika kira cikin jin kunyar maganar ta Alina ta ce haka ne dama na kira ne don mu gaisa ta zo laya hajiya Adama ta ce ko dai kin kira ne dan ki faɗa min jibi zaki zo ɗaukar baby Junaid tunda Tami ya cika kuma shi dariya Alina ta yi kamar tana a gabanta sai faman noke kai take yi jin ta yi shiru ya sa hajiya Adama cewa dama na san ba za ki faɗa min ba to ki kwantar da hankalinki insha Allahu Friday zan zo da shi gidan naku Alina ta ji daɗin maganarta. Na gode momi. Allah ya kai mu lafiya. Ni ma na gode ki kular min da kanki. Ki kuma gaishe min da su mami. Junaid din bacci yake yi zuwa anjima idan ya farka. Zan kira ki video call ko gaisa. Dama yana ta sambatu yana ambatan shi wurin momi zai je. Murmushi Alina ta ɗan sake kamar tana a gabanta. Za su je. Ni ma a gaishe da dadi. Daga nan suka yi sallama da juna. A washe garin ranar Alhamis, wuraren sallar asuba Onesa tana zaune saman da darduma ta zumbala hijabi Batul tana kwance a gefenta saman da rudumar tun jiya da suka fara sallah da zarar sun gama sai ta kwanta wahala take ji idan tana yin sallar har da ƙarar rashin sabo har gwara ita a kansu aziza masu yin kalle-kalle in suna yin sallah mazan cikinsu sun fi nutsuwa shi kansa bosman ya yi mamakin yadda suka iya sallah da karatunta ya ƙara jinjina ma Onesa akan kokarinta yanzu karatun addini ne za su ƙara koya musu da na boko kafin a sanya su makaranta bayan kammala bincike a kansu tafin hannayen ta biyu ta ɗaga sama tana yin addu'a muryarta a buɗe take faɗin ya Allah ka ji kan yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka kai rahama ka barin su ya Allah ka ba mu ikon cinye jarabawarka ya Allah ka ba mu hakuri da juriyar rungumar duk wata kaddara da ta riske mu mai kyau ko mara kyau ya Allah ka tsare min sauran 'yan uwana da nake tare da su da sauran al'ummar musulmai ya Allah ka bamu nasara akan mu da muke son cimmawa na ganin mun kawo ƙarshen azzaluman mutanen da suka kaskantar da rayuwar mu suka cutar da mu Allah kada ka ba su nasarar ci gaba da aiwatar da zalunci cikin shekar kuka ta karasa maganar hawaye tuni sun wanke fuskarta tunawa da rayuwar sauran 'yan uwansu kananan yara da ake cutarwa a cikin kurkukun kaddara ta san ba za su fasa cin zarafinsu ba suna lalata rayuwarsu kamar yadda suka yi silar mutuwar 'yar uwarsu Unaiza Unaiza 'yar gidan dadi da majanun, yaran da basu ji ba basu gani ba sautin kukan Unaiza ya ka ya cikin ɗakin Batul ko motsi ba ta yi ba tunda ta kifa kanta saman darduma bacci bacci mai daɗi ne yayi awon gaba da ita ko addu'a ba ta samu damar yi ba ba zan taɓa mantawa da wasikar da kika bani ba kuma ba zan manta sunan mugun mahaifinki ba insha Allah zan daukar miki fansa koda ko zan jefa rayuwata ne cikin hadarin da zai yi silar mutuwata cikin karayar murya take furta kalaman kalaman masu taba zuciya idanuwanta sun kada sun yi jawar hawaye sun kwanta a saman fatar fuskar ta har zuwa gaban hijab din da ke jikinta ya Allah ka bayyana min dadina idan yana a raye ina son na sake ganin shi shi kaɗai ne nake da burin haɗuwa da shi a duniyar nan tunda ta fara karanta addu'o'i yana laɓe bakin kofar ɗakinsu yana sauraron ta ba su jima da dawowa daga sallar asuba ba ya rako su sajid ne tuni sun nufi bedroom su zuciyar shi ta karaya da jin kalamanta abubuwa da yawa sun so su rikitar da shi kamar yadda take zubar hawaye haka shi ma yake zubar da su a saman fuskar shi farar jallabiya ce a jikinsa ya sanya face mask kan fuskarsa ji yake kamar ya fada ɗakin ya rungu mota a jikinsa duk a tunanin shi unaisa ta manta da shi ashe ba haka bane yana aranta har addu'a tana yi mishi hakika yayi farin ciki mara misaltuwa cikin san ya juya zai bar kofar ɗakin su kwatsan muryar jamima ta tona masa asiri da karfi ta furta bosman chak ya dakata da tafiya hatta Unesa da ke a ɗaki sai da ta ji sautin sunansa da Jamima ta ambata. aiko da sauri ta miƙe ta nufi kofar fitowa daga ɗakin a hankali ya waiwaya baya yana duban jamima ta sha dogon hijabi a jikinta kamar za ta yi tuntuɓe da gudu ta nufo shi aziza ma ta fito ta biyo bayanta ita ma hijab ne a jikinta kallon da yake bin su da shi tamkar kallon da uba yake yi wa 'ya'yan shi ne saboda yana matukar ƙaunar yaran ya ɗauke su kamar jininsa musamman ma yadda suka fara nuna mishi yarda ya zuwa yau sun saki jikinsa sun saki jikin shi sun saki jikinsu da shi duk in zai gifta sai sun ambaci sunansa kamar su suka rada masa jamima na karasowa ya sanya hannu biyu ya daga ta sama ta kama tikar dariya tana faɗin don allah kada ka sauke ni a kasa fuskarsa ɗauke da murmushi ya ce raini ya fara shiga tsakanina da ke ko tun jiya ba dama ki ga na gifta sai kin kwala min kira kamar wani tsarin wasanki baki san ni baba bane ta ce to aini daɗin sunan nake ji bosman shi yasa nake kira tana magana yana kallon jajayen kumatunta ba komai yake tunawa ba face angel ɗinsa lokacin korociyarta ya ci wuyarta ya kuma ji daɗin da tarta jamima ina fata yau kin yi sallah ta hankali don jiya aziza ta faɗa min abin kunyar da kika yi ya faɗa yana sauke ta kasa duban aziza ya har ya miƙa hannu zai ɗauke ta ganin ta tsare shi da ido ya yi tunanin ko ita ma so ta ke yi ya ɗaga ta sama da sauri ta maƙe mishi kafaɗa tana faɗin ai ni ba ƙarama ba ce na girme ta da shekaru dariya ce ta kubce ma busman. oh saboda kin girme ta shine ba kya so in ɗauke ki to ai ni a wuri na jinjira nake kallon ki ya faɗa tare da ɗaukar ta ya rike ta a hannunsa kunyar duniya ta cika aziza sai faman noke masa kai ke yi ka san Allah busman? ita ma Aziza bata iya sallah ba ko karatun sallah ma bata iya ba idan nayi karya, ka ce ta maimaita maka rabbi gafirli tun tsarewa yayi da dariya ran aziza ya ɓaci ta ce wallahi ƙarya take yi min ai a cikin zuciya nake yin karatun sallah ta yaya har ta san abin da nake faɗa a cikin zuciyata gwalo jamima ta yi mata oho dai ni duk rashin iya sallah na na san yadda ake karatun sallah idanuwan aziza sun tuni sun cicciko da kwalla usman ya ce ba dai kuka zaki yi min ba cikin shekar kuka ta ce wallahi karya take yi min na iya karatun sallah ka ji na rantse maka idan ma kana so sai in faɗa maka ka ji ita ce fa bata iya komai ba jiya muna sallar isha'i tana buga min dundu a bayana kuma ban rama ba kwantar da kanta yayi saman kafadarsa hadi da daura hannun shi saman kanta yana lallashin ta idanuwan shi akan Jamima da ke ta dariya dama tun jiya da yayi tozali da fuskar da fuskarta ran shi bashi da kir in bata iya rashin ji ba kamar dai angel ɗinsa da tana ƙarama lallashinta yayi hakuri mai dota kuruciya ke ta. dama kin ce min kin girme ta don haka ina so ki rike ki. kada ki biye mata idan ta yi ba daidai ba ki mata nasiha a matsayinki na babba mai hankali da tunani insha Allah wata rana za ta daina ne tun da ya fara magana Aziza take amsa masa da to Jamima ko sai faman taɓe masa baki take yi, hadi da rike kogo, tana faɗin tab, ita din za ta min nasiha, Allah ya kiyaye, ani bana jin maganar kowa idan ba ta unaisa ba. Mamaki Jamima take bashi, ka ta ‘yar ƙarama idan tana magana sai ka tsammanin. Ta ɗare shekarunta, sauke Aziza ya yi saman fulo, yace da ita, ki rike hannun ‘yar uwarki ku tafi ɗaki. Idan an jima na shigo za mu yi magana. Ta amsa masa da to na gode, kafin ta riko hannun Jamima tuni ta watsa da gudu ta nufi hanyar komawa ɗakin su duk dan kada Aziza ta riƙe hannunta Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan gada sai mun haɗa da ku a kashi na gaba to mun jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku zango na biyu kashi na hamsin da biyu duk in tajuddin ya kawo ta gidan nan sai mun nuna mata hotonki yarinyar tana son ki sosai kullum maganar ta ina mamanta take yaushe za ta dawo me yasa kika tafi baki waiwaye ta ba cin hakan yasa binanzir ta fashe da kuka hajiya laila duk ta sha jinin jikinta